وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى مسلك مسائل البركة مسلك بركة بالبركة أن يكون اليوم لهدي tara ga watan jima'a da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ne daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miliyariya wannan darasi na mai albarka da muke karatun littafin a rafiqul maktub wallafar الشيخ صفي الرحمن المبارك السوري ألا يكفل في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل يرجو ولا مجال في ذلك قال يا شرفنا استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة wato gwargwadon kimtsawa ta imani da wajen Allah wa an musulmi ya kasance cikin waɗanda suka fita daga musulmi wato suka tafi yaƙi فلما رأيت تفصيل المشركين لقتل المسلمين yayin da na ga yadda mashirikai suke kirkice gawar musulmi hmm. sai na tsaya wato ya yi dubun fata haka ne na tsallake su fa'iza rajulu min al sai kallon na ci da wani mutum da cikin mushrikai jama'an la'amada ya tattara kayan yaƙi ya juzu musulmi yana ƙetare musulmi a huwa ya yana cewa يستوثقوا كما استوثقت جزر الغنم كان شاف وهاهو وهاهو أوجد كما يدى جبريل لا هو جلس من أراكيل هاهو أوجد وإلى رجل من المسلمين ينتظر سيكون مسلم بكثير مسلمين أنا دائما وعليه لأمته وعليه لأمته شمالا سجدة الغنم الآية فمضيت حتى كنت بالفرائض سيدنا بديش لحد كده بجيب وصلت الشيء قضايا ثم قلت فإن في الآية عليك أقدر المسلم والكافر بمصري إلى أونا مسلمين كافرون بإدونا وأي يفوت كما في جلب أحكام أقوالنا فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة kawai sai dai konkludin na gane cewa kafirin nan shi ya fi wato ainihin kimti uzzata shi ya fi kayan yaki wa hai'atan da shi har ma a wasu ganin hai'a yanayin girman jiki ya fi musulmi فلم أزل أنتظرهما مجي من قشي بدي إنا ذاكر وقم يزيب بارو حتى التقيا حربا حربا وحشم شينيا بشي قبل الرجل رئيس وتفرق فرقتين كوي سيرة في البلاد يرفع مصورين ولا دوكا ثم كشف المسلم عن وجهه يجد مسلمان يرى أن أرضا يدافع بيوم أنا سيقول مسكان وقال سيدي كيف ترى يا كعب سيدي يا كعب يا بدر من دوله أنا أبو دجال لأني أبو يا الذي يجب يا أكله نعم so yana nan yana dafa amma da za su shiga ba da kawo yaki da shiga ba da yaki wanda shi ne a kawo wallahi na cewa ba zuwa wannan shiga duk da yadda aka shiga akwai daga cikin fara dai na musulmi da wani abu bai saka musu ƙasa a gwiwa to ɗaya da cikin su shi ne wannan abu guda da yi wannan aikin cikin masu ainihin kamar. النبي يجي جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة الجبال وسماتا ومثل المسلمين سمع الفلسطينيين بعد نهاية المعركة هيا أنزل الرجل قال أنس أنس رضي الله عنه في شواء لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأم سليم رضي الله عنها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه من الشواء na ga sai da aisha binci abi bakari wato ya sai abubakar mata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ganta tare da ummu sulai wal anas kenan ko wa innahuma ya gansu ainihin ara kada masu fihi ma har yana ganin wato ainihin abin tsoron sun daga su har yana ganin su don ku za su tsira ba ala rukufi ma suna ɗauka irin wato goran ruwa wanda ake zuwa suna wata ainihin ɗaukawa a bayansu كالبروغاني على أموال القوم سنة قرى عشي أباطل المسائل عند سورة كانت سنة مغانا سنة زوى سطيب هو سنة نعم. زوى هو مجاهم أباطل الشعب ثم ترجعان سنتش نجهوما فتبلعانهما فتتشكا أبا بطيب هو النام سزود الشيء zaki zubawa wato ainihin waɗanda suka jikata daga cikin wasu sun mace bi tsani sai su zaki zuwa a tafuro rani bi amfani ƙau sai su fara rashi a ainihin zafunan mutane da suke bukatar kuwa. sai na ke kana sun musulai lana يوم القيامة لجي أم سليك كانت لجي أم سليك الكوز نكتا جي إتتتي تيبو من هو أبر آه، تيبو هو تكاو من تشاهد دمو على من يأتي ولم يأتي هنا آه، شو أشيء حرم ما تاما مشيكة أبو يوفا a yaƙi ohun duk da abin da ya faru ya faru aikinsu alamar shi suke yi a filin yaƙi a musulunci ba su daina ba aikin su lamar shi ne kawo waɗannan ƙaruwa ƙanana na taimako sannan da bayar da ruwa da kuma yin magani notin da yin magani ma waɗanda aka dika da su. Ka sai da Aisha da sai da suna umu sulai ta sunan bayan duk abin nan da ya faru har an yi hada cewa an kashe annabi har wa ne da rani suna nan suna wato ainihin wannan aikin ba su fata ba yana zama maka akwai waɗanda duk da abin da ya faru ya faru ba su yi kasa a gwiwa ba jikinsu da yi sanyi ba suna nan a tsaye kasa aikin jihadi fi shabilillah وكانت لهؤلاء النسوة أم أيمن قالوا يا شيخ ما ما تم نصوان حيث تقول أم أيمن فإنها لما رأت كيف سبب دول المسلمين وننسوا ينقل على جسد المسلمين يريدون دخول المدينة سنة تنسوا في شجاب مدينة بعد ما يجب أخذت تحته في وجوههم التراب سيدنا قالت أنا وأنا أفسد أخاه وتقول للعظيم تنا شيخ وأنسوس هاتي المغزل كي لما شيخ وباشي أبن ساقا ينهانا لما شيخ وباشي أبن ساقا ها؟ سيدي wani da ce mashi haka wani kuma ce masa kai hannun mallai ba sun da gano kawo ta kogonka sai zan da mai المنطق الشعبي لكن الشيوع إلى يطلق على يد الشيء بعد ثم سار إلى ساحة الكتاب وبدا ولد متيوة وسوا إذا كان يكسر فراغ إذا ما كوي سيكي توي إذا ما تشجع أيام فاما أخذت سبق الجرحى تزنجا بايد دواء ومتى عند أجدك ناسو قرأ حبان ابن العرق الفهري سوى المشركين بسورة حبان ابن العرق في البيتا كبيرة فوق ثمانية سنة فوقعت كل شيء السماء وتكشفت السماء فوق شيء في جنسهم قالوا فأذرت عدو الله بالقلب وأن عدوك إلا من الله kawai don izgirin ya ga har bikin da ya buɗe kawai sai ya yi nutso cikin dariya ya ci gaba da ƙarfin da dariya yana mata izgiri fa shakka zalika ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga wannan abin sai ya ji haushin haka abin ya kwanta madafa ila sa'id bin abi waqas qasman la nafsa قال ثلاثة الإسلام سيد الوكي هاشم تباشي ومن سيد أنا زوج ومن سيد لك يقال عظيم الله وماشي بعد باشي ومن في أمل يماشي يجي يسع يجي يسوى أبو تيجا وأنا فقال له كيف به قد يفيش بشي فراغ فراغ به سعد سعد بن أبي وقال يدي سوى الناس ya harfi wannan mushrikin da shi tsohon samun ke zaɓin habba kada na shi kusuriyar kawai sai zo ya same shi a nan ɗinsa wato ainihin saman kirjinsa akan waya ɗin nan nashi shi ma waƙa musulmiya kawai sai zaɓi a yi gine hatta ta kashe shi ma akéde ìtura ọba ìta ọsùn ọba ìta ọba àwọn ìṣọlọwà tí a máa wáyé láti sọlá sí láyé ìjẹríà àti sai ìnáwó àti ìṣòwò àṣẹdá pátákánu àkọ àtàkà sí kàdà ní ìlú ìbáyà sókè wọ́n sọ̀rọ̀ ẹni àyẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bàlá àná yóò ṣe ìjẹríà àná ló bọ̀ ọ́ ṣe é kọ́ ṣe é kánṣá wọn ìjẹ́lẹ́lẹ́ ṣe é kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. to nan a da shi wuraren da annabi yayi dariya ثم قال استقال لها سعد ما شاء الله سعد يا أمة الله أجاب الله دعوتها ألا كأمسى الدعاء الساعة إذا السعد هو مجال الدعوة sa'id bin waqas in yi addu'a to haka ne addu'a haka abubuwa guda biyu kenan da malamin faɗa mana cewa sun faru a lokacin wannan yaki don ya nuna mana tsananin jajircewa na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da shirinsu na surutu a kan wannan jimai wannan shi ne abin da kisar abu lilana ta nuna wannan shi ne abin kisar mata na sahabbai masu kula da wadda aka yi musu ciwo ta ke nurawa sannan a wannan lista na ƙarshe na kuma aiman yana nuna mana rawar da mata ke takawa wajen zaburar da mazaje wajen aikin kwarai in aka samu matan da kwarai ne to za su taimaka za su bari ba a yi galaba a kan addini a kan masu jihadi za su yi yadda za su yi zaburar da su wannan shi ne abin da kuma ayyana ce sai gama abin da ya ishe ta ba wato har fita ce da kanta dole a ba shi ba ta yi aiki ba amma ta ji tashi ba da aikin da ya dace da ma don shi ba shi ne a kan da za ta yi a wajen a wajen kai kare gara nuna mana kuma wajibcin a samu wani adadi mai tsoka cikin mata wanda za su kware a kan wannan eh, aikin tsora masu jiya da kula da shi aikin jiya yana da kana da shi an samu mata isassu wanda ɗan aka samu yanayi irin wannan mazan za su tafi yaki. matan za su bi su amma abinda za su yi ba yaƙi abin da za su shi ne kulawa da bayar da magani da waɗanda suka samu rauni da waɗanda suka karye tora su, da waɗanda jirgi yake ta baki musu su yi musu da kai kuma su yi musu na wannan shi yasa a wannan zamanin ake cewa lallai mata su kware a abin da ya shafi kiwon lafiya samu mata musulmi ke sassu wanda za su kware za su kware a duk fannoni na ilimi na kiwon lafiya likitanci ne nurse ne ungozoma ne da irin waɗannan abubuwa wanda kun ga har a al'ummar mu gargajiya bai yiwu a ce akwai kowa haka nan babu kowa amma kamar yanzu abin ya yi sauki sai dai a tafi asibiti an tafi asibitin ma ga ga Maryamu ko ga ga Aishatu eh, ko ga ga Asma ko ga Zainabu eh, sai ka ga cinyar sai ka ga menji sai ka ga national navy sai ka ga waɗannan da yawa ka ga waɗannan yana daga cikin abubuwan da ya dace a shi ah, mu a ɗaiɗaikunmu a kanmu ɗata kuma da su ma gwamnatinmu suna da manufa ya dace a ce an yi abu makamancin waka kullum yana buga misali cewa an yi wani gwamna a Kano da ya kauci wannan tsarin. Tura yara maza da mata a basu su scholarship su je su karanta abin da ya shafi ɓangaren kiwon lafiya. Yadda yan ka tafi asibitin mu za ka ga mu a wurin ba waɗansu ba. Musamman a wannan zamani da ake gaba da rashin kan gado da wato ainihin Musulmi, ana iya haɗa baki ma a wato ainihin walakanta Musulmi, ko a saka wa zuba ko a basu maganin da bai dace ba da ganga ko a ƙi musu a ƙi su wato kulawa da ta dace a lokacin da suka fi bukata. Amma in yara suka suka suka kawai auren kuma suka yi yawa za ka da an samu sauki yana daga cikin abin da muka yi a kai baki a wannan jihar cewa makaranta ta kiwon lafiya na gwamnati na unguwar zoma za ka samu yaran da kyau suke samun admission a wannan wurin. Duk dai daga cikin yanayin kasashen namu da nan, kawai ba ki shuwa gabanin wurin gaba ɗaya babu na Sannan kuma wannan gindin yadda har sanar ba ta san ke ban zo mana suna da wakilci a garin sai ka gabata ba a ɗaukar su wanda aka ɗaukar kuma su ma yara za ga su ba suna da nasu ba za su tsaya cikin karatun da kyau ba ko da ana ƙoƙarin ana zargin cewa waɗansu saboda gaba suna kayar da yara amma ai sai kayi ka kusa faɗuwa ne za a iya gane wanda ke tsaye ga kan ai da za a kan kawai da lori a gane iyaye lallai ba kawai kai kokari a kawo musu admission ɗin ba an samu ba kuma tsaya tsayin daka su yi karatun a an shekara ɗaya an shekara biyu a ce ayi wuzon yanzu daga cikin matsalolin ku a nan su da yaran da ake samun musu covid a tsangaya na waɗannan ilimomi ɗin za ka ga an yi an ba su amma sai idan har za a yi growing mutane goma za a ga mutane bakwai yara za a ga mutane bakwai yara a yanayin da kuma malaman mafi yawancin su wannan ne wani to kaga in a an zargi an ce daga nan ake kayar da su waɗannan da kuma su mutane mai suka gaya ba za ka ce daga nan da suke kayar da su saboda kawai ka kasala ya aure da dama daga cikin yawa suna san kawai su su je san karatu kaɗan su yi barci su yi saboda amfani da da waya shi kenan kada ba su ce a taimake su ka gaya maka ana taimakon a jarabawa ai taimako a jarabawa ha'intar ilimi ha'intar ilimi a taimaka mutum da ya koya masa da kyau a tabbatar ya gane sai a jaraba shi saboda haka wanda shi ne asali na mata su koyi ilimi ga wato ainihin kiwon lafiya da nurses da likitoci da midwives da duk wani health work ya dace matan musu koya kuma a kiyaye musu mutuncin su a kiyaye musu addinin su yayin koya da yayin kuma aiki da abin da suke koya a asibitoci ne ko a gidajensu ko a kemis da sauransu haka da wannan magana yana nuna mana falala da sa'ad ibn abi waqas falala sa'ad da abi waqas da Nawa da salatu wasalam da shi ya ba shi, bashi wato ainihin kashi ya ce ya soki mutumin da ya soki musulma. Haka yana ƙara nuna mana tsananin kishi na Annabi sallallahu alaihi sama ba musulma. yadda abar annabi ya ya faci ya shiga cikin kunshi da yadda ba wai kashe musulman ne ba shi ne ba ya kashe musulma kuma da alfarar da ya bayyana ya yi izini ya mata izini wannan abu ne wanda ya dace dukkan musulmi ya yi kishi kada ko da wata arne ya ga alfarar musulma kama abin bakin ciki yanzu yadda su suke yawo tsirara mata suke yawo tsirara haka mu ma tashi daga cikin yaran mu suke gwaigwayar su suna tafiya waya a bude hannuwa wanda lokacin har dama ɗansu a bude yadda ake tsara yin suna kowai duka a waje waɗansu a cikin musu waɗansu kuma su yi don karan kansu domin koyi da amma wata ba ƙaramin dangotan shi ba ne wato rashin kishi ba ne wanda ba ɗabi'a ce ta musulmi ba daga irin wannan munkari kawa ya yi tsarai na nuna shi ya ce kuma bai ji abin ya so sa masa rai ba bai ji ya dace ya ɗauki mataki ba wanda ya fi ƙarfin ka ba za ka iya ba wannan wani abu da ba alal akalli kai kyamatu shi ko kuma ka yi magana a kai na wato ainihin nuna kyamarsa da rashin yarda da wani abu amma wanda kake da control ƴaƴanka ƴaƴanka ko ƴaƴan ƴan uwanka ko ƙannenka ashe za su guda gashi a waje wuya a waje ɗan kunne a waje wani ne a waje amma kai kana ganin a a to ai zamani ne ya kawo wai zamani ne ya kawo to wannan rashin kishi ne ya saba makarantar wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب malaka shi to ga abin da ya faru na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin koma zuwa ga matabbatarsa a wato ainihin wajen dutsen hudu قال شيء ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعنا a matabbatarsa a wajen hasan biyu da uhud خرج علي بن ابي طالب سيدنا ابي طالب في فتاة حتى ملأ برقته ماء من الميراث har sai da ya cika abin zuba ruwansa da ruwa daga wajen ɗiban ruwa ƙila ruwa sakaratul cewa mai ɗan wani dutse ne mankoratun wacce a fafe ta sa'u kasira wanda tana yalwatan mutane da yawa su ɗiba ruwa a cikinta. Wakila ismu ma'in bi bakwai. Wannan kuma suka ce a abin haram nan wanda wani ne a wato ainihin dutsen Uhud. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب سيكهو أن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لو منك شاع فوجد له ريحا فالنبي يوجد من الأموال فعافه شيء فلم يشرب منه شيء شاء الله وغسل عن وجهه الدم ما شيء بعد شيء إشاري زين بكي صدقا تدشي وصب على رأسه ثم على الله أكنت وهو يقول لنا شواء اشتد غضب الله على من تم وجه Allah ya tsananta ko kuma ya tsananta akan wanda ya jimma fuskar annabarsa ciwo har ya yana cewa wallahi inni la a'lamu man kana yabdu duha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi na san wanda ya zo yana wanke shi wanda aka ji annabi sallallahu alaihi wasallama wa man kana yashkubu al-ma kuma na san waye wanda yake zuba ruwa wa bima duwiya kuma na san da na san da me aka yi wa annabi magani كانت فاطمة ابنته تغسل wacce take wankewa ɗin ya ce fatima shi zo su wanke ciwon wa alibu abi talib yaskubu al-ma'a bil mijan shi kuma sai ka alibu abi talib shi wanda yake kwararar ruwa ɗan daga makwarare فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة. يعني تجد فاطمة تجد شيئا ruwan da ake tafarawa ne zai ƙara komai da jinin shi yawan kurkura ana ta fitowa aka da tsibar da bin hasirin sai ta ɗauki wani yanki na tabarma da ake na wannan tabarma ko sai ta ɗauka ba a harkar ta sai ta ƙone sai labar da wata ta ƙone shi ya zama mai doka ke na ko alfakan ha shi ne sai ta ɗiri tokan wannan shafar maɗin sai ta zuba a inda aka ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo a kai ta ke wajen haka shi ke nan ba samsa kakkan sai zai riƙe kaya وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب شاعر sai ga Muhammad ibn Aslama shi kuma sai ya zo da ruwa ruwa wanda yake azbin mai daɗin ɗanɗano sa'irin na sha na sha ibrahim wa nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai an wa da sallallahu ya sha wannan ruwa ya sha wancan bai zuwa da ya sha wannan ruwan ba za a rahu bi khair kuma ya masa addu'a na alkhairi وصلى الظهر قاعدا من اثر الذراع saboda zafin ciwon za ka biyo annawa da salatu wasalam da lokacin azahar ne ya yi sallar azahar ne a zaure wa sallar muslimu da halkahu qu'udan suna musulmai sai suka yi sallah a bayan suna sana gaba wannan yana nuna mana tashi daga shi abin da muka faɗa a wancan sanin wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi ya fi kowa shi na rabu haka duk wanda ya ji wa annabi ciwo ko har annabi ya ji masa ciwo hmm, wannan yana daga cikin waɗanda suke cikin tsananin fushin Allah ba wani abin da ya faru yana ƙara tabbatarwa da wani abu da Allah ya zama ɗauki da shi. Na farko cewa a hawa da salatu salam mutum ne wanda sunnar Allah a cikin mutane tana gudana a kansu kamar yadda suke gudana a kan sauran ga shi an yi masa ciwo ga shi har jini ya yi ta fara ga shi yana jin zafin abu ga shi zafin har ya masa tashi da ya kasa iya tsayawa ya yi ya yi sallah saboda ya zanto za mu iya yin koyi da shi a irin yanayi yanayi da yake shiga irin wanda mu ma mana shi so ga annabi ya shiga irin wannan yanayi yayin da kuma mun shiga da mu gaida za mu yi za mu iya koyi da shi a irin wannan amma da an yi shi wanda ba za a yi ai masa komai da shi waɗannan ba yana yi wa in yi zai faru da irin da jikin mu sai imanin mutum ya rauni kuma ya rasa yaya zai an gane ko shi ne yayin da mutum zai suke cewa don me za a so musu annabi mutum Allah yana cewa ai da an da an tsoro wani ba mutum ba ai da an ƙara shigar da su cikin bayaniya a cikin shigar da a kake cewa وقالوا سواء فلو أنزلنا ملكا لقضي الأمر da mala'ika za a kawo mala'iku sun zo kafar da ba kawai da gama da ka kawai harkar da za ta zo ko za a jira kowa ba da nake da mu halakar da da annan ba wani a in ma da za annabi ya zo mala'ika ne ya zo to zai zo a suwar mala'ika ya zo sura mala'ika ku za ku iya za ku kalli karatu daga wajen mala'ika kuna kallon sura mala'ika ha to kuma mala'ika ne in har ana son ku gane karatu sai an sa maka rigar mutum eh shi ne walau da Allah malakan da Allah to ba an kara shigar da gudu ba kenan ha wala labasta alaihim ma yarjisun da kenan kuma mun kara wato ainihin rikitar da su shi da abin da suke rikitar da kansu a sai muku wannan mala'ika ne amma yanzu koyaushe a cikin zuwan mutum amma mala'ika ne ai babu shi anya to shi yasa ana aiko wa mutane daga cikin rahmar Allah ba ya aiko wa mutane irin domin su isa musu da samun shi eh dole akwai waɗansu sirri na musamman da yake musu wanda za su iya karɓar saƙon wanda sauran mutane ba su shi akwai nau'i na juriya da suke da shi sauran mutane ba su shi akwai nau'i na ƙarfin hali da jarumtaka ah, da su suna da shi da sauran mutane ba su shi amma a yanayi na mutum da bisa mutum haka Allah ya so wa nan tafiya kuma wannan shi shi yake kira in kun gane wannan zai sauƙoƙe muku rashin fahimtar waɗansu da suke sha kana cewa annabi mutum ma'ana irin shi ne wannan abubuwa na ɗabi'ar ɗan adam kamar da suke gudana ma ɗan adam suna gudana ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na ɗan adam ga wani ana shi kibar da da darajar sa irin na kowane mutum ba ne wannan wanda ba da wannan aiwa musulmi ne ba Nisa lokacin da wani da yawa Allah ya faɗi ya tabbatar da shari'antakarsa wato mutuntakarsa kasancewar da mutum sai kuma ya fahimci abin da ya bambanta shi da sauran gaba gari shi ne da matsayi da manzo ne misali قل إنما أنا بشر سجل يوحى إلي وهو بشر يوحى إلي so what wannan shi ne darasin da ya dace mu ɗauka a nan haka abu na gaba annabawa yadda muke yin maganin su ba su ta yi magani sun sun zama rawa. Gari? Shi ne abu da ya faru a nan an yi wa annabi Mage na tsayar masa da jini ko to kun ga ga wanda jinin da magani sai da ba kula ɗan ko sai wannan zai ba ka wani kai ma ilimi a tsibbin na gaba cewa ah, tabarma wannan kama ɗin da ake yin tabarma da shi in jini yana zuba ya kasa tsaya in an ƙone shi an zuba a wani zai zai zai zai zai zai alheri a wato ainihin saka masa da wani abu ai ku bayar da tukuci duk lokacin da aka yi ku alheri dubi yadda muhammad bin masara ya kawo annabi ruwa ya sha kamar da sun kawo wannan ruwa ana shaka da alheri sai kawo masa ruwa mai daɗi ya sha wada alamun bi sai masa addu'a addu'a ta wato ainihin alheri شمال الجنوب لا ما يشدوا لو مش بيعرفوا sai mu tsaya sai mu faɗa ta wa ya da na وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته